'Yan ta'adda sun yi ƙoƙarin kwace barikin sojoji na runduna ta ɗari da talatin uku, amma hakan bai yiwu ba. Bayan da aka yi musayar wuta na tsawon awanni biyu tsakanin daren Litinin da asubahin ranar Talata. Idan ba a manta ba, rahotanni sun bayyana cewa a ranar Talatar da ta gabata, mayakan Boko Haram sun kai harin sunkuru ga rundunar sojoji da ke rangadi a kan titin Maiduguri, Dambuwa a jihar Borno.